سنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة بعد السلام على نبيه ثم الصلاة والسلام ثم salatu ba'da salami ba'da salami ba'da salami salatu ba'da salami ala ala islam eh summa salatu ba'da ba'da huwa salami wato sannan salati bayan shi kuma da ainihin aminci wato tsira da aminci ya tabbata ala nabiyin ga annabi wanda addinin shi musulunci محمد خاتم رسل ربي وآله من بعده وصحبه wato shine annabi Muhammad khatimin rusul rabbi shine cikamakin manzon ubangijinsa cikamakin manzo na ubangijinsa wa alihi da kuma alayensa mutanen gidansa min ba'dihi bayansa wa sahabi da kuma sahabbansa aqulu thumma ba'da alhamdulillah ta'ala ina cewa sannan bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala salatu wassalam da kuma tsira da aminci ya tabbata hauri ta'ala eh da rubina amanu sallu alaihi wa sallam saboda Allah yake ya ko wanda kuka imani wato sallu alaihi ku yi salati ga annabi wa sallimu kuma ku yi sallama tasliman gayan sallama wa qala alaihi salatu wassalam wato mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce sallu alaihi fi kitab fi kitabin duk wanda ya min salati a cikin littafi lam zarin mala'ika ta tastaghfiru la. Hmm. mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara madama fi matsar suna na yana cikin wannan littafi eh annabi ya faɗo wannan wai annabi ya ce duk wanda ya min salati a cikin littafi mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara matsar suna na na cikin wannan littafi kaga ya kamata ya kawo ruwa ne. Hmm. sai a san inda ya samu wannan hadisin an gane sai kawo hadisi ba tare da ya yi azu zuwa ga wani littafi na hadisi ba na'am wa qawluhu ala nabiyyin dinu islamu eh wato salatin nan ya tabbata ga annabi wanda addinin sa shine musulunci wa na muhammad khatun anbiya wa rusul shine annabi muhammad cikamakin annabawa da manzanni eh aminci Allah ya tabbata gare su qala ta'ala ma a ba a haɗin min zalimin annabi Muhammad ba uban kowa bane daga cikin mazajen ku sai dai shi cikamakin annaba a sai dai shi manzan Allah ne shi kuma cikamakin annabawa wa yajuzu fi Muhammadin aljarru ala annahu badal min nabi eh na'am me wa ko me wa yajuzu fi Muhammad yana halatta ga Muhammad aljarru wato a mai jarri ala annahu badal min nabi eh a doka cewa shi badal ne na annabi ala nabiyin dinul islami waye na annabi ala muhammadin sai muhammad ya zan badal badal mutabi kenan na ainihin nabi ah, warrafa ah, ala annahu khabar al-mubtada sannan ya halatta a mai rafa akan cewa shi khabar mubtada ne eh ai huwa muhammadun wato a ce muhammadun ai huwa muhammadun ya zama khabarun li mubtada mahzuf da qadiruhu huwa wa qawluhu wa alihi min ba'dihi wa sahbihi cewa da yayi da alayansa bayan da kuma sahabbansa ay summa salatu wassalamu ala ai sanan tsira da aminci Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi da alayansa da sahabbansa wa alihi wa banu musallam wato su alayan annabi sallallahu su ne banu hashim da banu abdul Alal raja inda imam shafi eh ga abin da yake yayi rinjaye ga ra'ayi wanda yake raje a wajen al-imam ash-shafi'i rahimahullah wal jumhur da kuma jumhur na malamai na wa sahbihi jam'u sahib shi kuma sahabi shi ne jam'i na sahib wanda an yi idafa zuwa ga damirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gani wa alihi ai alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mufraduhu sahib mufrad na sahabi shine swahib ma'ana sahabi eh ma'ana sahabi huwa mallaki annabi mu'minan bihi wa mata ala al-islam hmm. shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci أكثر hmm. shi ne littafi da shari ne sai da shari magana shi ta ga muhammadu bin muhammadu ne ya ce shi shari ne kan shi ne a shek alima muhammadu bin shi ne kadar rufi a tima shi shi ya littafin shi a nufin shi shari kuma a zo a tima shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل يجوز نكاح التفويض أكد أورا تفويض ينا هلتا وهو لا عقد المسكوت فيه على الصلاة شيري كل أوري wanda aka yi shiru gare shi ga ambatan sadaki ina ne ko dauran aure wanda aka yi shiru kan sadaki aka ce ni waliyin wacce waliyin ramatu na ba da auren ramatu zuwa ga malam sidi akan sadaki bai ambaci sadaki ba ni waliyin ramatu na ba da auren ramatu ga wani kawai sai ambaci sunan ya ba da aure ga wani jama'a su ce da auren a tsakanin misali a gane to bai faɗi akan sadaki kaza ba kawai an ɗaura aure an yi shiru kan sadaki a nan wajen ana nufin an yafa sadakin dai la ana nufin sadakin bashi ne la shi sadakin bashi ya bambanta da wannan sadakin bashi shine a ce wato ya ba da auren biyar shi mai suna ramatu zuwa ga malam sidi a kan sadaki dubu hamsin amma ajalar lalakadar wato ga wannan an faɗi yawan abin shi wannan shirin sadaki na bashi an gane zai biya nan gaba amma wannan kawai za a ɗaura auren ne a yi shiru ba a mutu sadaki ba an fahimci wani ku? Eh. ya ce fayal bi ridaha bima farada wato yana lizinta da yardanta da abin da ya yanka wato idan ya yarga idan shi idan ita matar ta yarda da abin da ya yanka shi kenan ya lizinta ya zo da aka zo gidan sai ya baka dubu dubu hamsin sai ta amsa ya baka dubu talatin ta amsa wato in dai har ya yanka sadakin sai ya ba ta ta amfashi kenan ya lizinta a bazulun maharin nasiha ko kuma ya bayar da sadakin misalinta an gane ku tunda dai ba sadakul musamma ko a sadakul shi shine sadakin da ainihin wato waliyin sai ambata za a bayar ko ta ambata za a bayar da babu za a ba da sadakul misal ne za a duba yanayinta sai a ba da sadaki daidai da yadda take an gane wannan ku? za a ce alhamdulillah yarinya wannan yarinya ta yi ta yi diploma a ainihin luga al'arabiya ta yi digiri a abin nan a ulumu shari'iyya sannan kuma gashi ta yi karatun boko ta kai marhala na kaza kaza ta haddace alqur'ani sannan kuma ta fito a gidan sarauta suna eh, yau yi na daura rai yana yau yin amma na abin da magana dai wato ita yarinyar za a duba yanayin ta wajen bada sadaki a cikin auren tafwid shi yasa mafi alkhairi bai ko a yi tafwid ma gara ma a gaya ma sadaki don za a ga misali mutum zai aure yar gwamna gwamna zai yi kiri dubu hamsin an gane irin wannan na sha zuwa fuskar bello daurin aure zan ga babban mutum da ya aure da yan shama dubu hamsin amma aka ce sadakul misr yarinya ta ce ita ita gaskiya ita ita dubu ɗari biyar ne sadakin ta ga akwai matsala gara musul kawai ba za ta ba za yarda da shi ba har sai ya yanka mata sadakul misir sai auren ta buyi ya shigo ɗaki aure ba shi da dai bai alaƙa ba to za su yi da alaƙa ba yana shigo shigowa ɗaki cikin sadaki na da mace da din shi ne kai ka ce ka sai ya da ya ba da eh, sai an yanka sai an yanka masa sadaki ah. um, ya ce awo idan abu bai fardiya ko kuma shi mijin ya yarda da abin da ka yanka nawa za a baki sai ka faɗa sai miji ya ce za a baki a wasan waliya ko kuma mijin ya yarda da abin da waliya ta yanka fa in tallaka qabla al idan har ya saki mace kafin ta yanka sadaki kafin a yanka sadaki sai ya sake ta walbina kafin a tare sai ya sake ta tana gidan iyayenta ba a kawo mai ita ba sai suna cikin waya ta gaya mai wata magana magana ta hada su sai zafi Ko tun anan ya sake ta a gane wannan ko istuhibbal mut'a an so a gare shi yayi mata mut'a ya dan jiyar da ita dadi ila ya dan dauki dubu biyar ya bata ko dubu goma ya bata a matsayin mut'a an gane yayi mata alkhairi tunda auren ya ragu an so yayi mata wani alkhairi ya dan bata wani abu an gane wannan ko wannan wani kyautatawa ne wanda idan ya yi haka ya nuna shi mutumin kirki ne ya nuna yanzu alaƙa tsakanin shi da matar shi na aure ne yanki amma har yanzu ya ƙoshi ce musulma wala mahra a gani babu sadaki ba magana sadaki tun da dai bai riga ya yanka mata sadakin ba sannan kuma bata tare ba babu wani sadaki kurkusa da za a bayar wa yasbutu sawari wato gajejeniya ya tabbata idan ya rasu za ta gaje shi in ta rasu zai gaje ta walau dakhala lallazi wa maharin misir da a ce yayi dukuri da sadakin misalin ta ya lizinta an gane ku da a ce ya yi dukuri sai eh, da a ce ya riga ya take ta kafin ya sake ta da dole sai ya biya maharin misir sadakin misalin ta wata hakimu ka tafi sannan auren ta hakimi shi ma kamar auren tafwidi ne misali shi ma wannan wato aka ba aka ba da dama miji ya hukunta sadakin da zai bayar an gane miji shi da kanshi zai hukunta abin da zai bayar fa in radiya ma ya hukum idan da da wali da yarinyan suka yarda da abin da ya hukunta alhamdulillah wa illa khujira bayna salat in ba haka ba sai a bashi zabi tsakanin saki da kuma sadakin misalinta wata zamun na wato ciyarwa yana lizimta da zaran an tare in ya take ta to dole ne ya ciye da ita ko kuma gayyata zuwa ga ainihin saduwa bai take ta ba amma ya gayyata ki zuwa ga saduwa inda ce tana jin yunwa dole sai ya bata abinci da sharaɗin balaga da kuma ikonta ga saduwa sharaɗin ta balaga kuma tana wato tana da matsala. da iko tana da ta kai matakin da za a iya saduwa da ita ba nan wajen dole sai ya ba ta abinci wa hiya mu'tadiratun li haliha ita ana lura da halinta an gane wajen ciyarwa ana lura da halinta wato idan ita din nan ta fito a babban gida ne ciyarwanta daban in ta fito a gidan masu kuɗa a gidan talakawa ne ciyar wanta daban wato idan mutum ya auri wato yar tudun wada kuma yana da mata yar gra wanda yar gidan wani pamphlet ne ita kuma wannan yan gidan wani mai gyaran takalmi misali to sai wato ya haɗa su ga su duk matan shi ne in zai ciyar da su zai lura da halin su ne an gane ita wannan ya tudun wada da safe a sha koko da kosai ita wannan a je a soya kaji a bankare mata kaji sannan kuma da kuma dankalin turawa ga madara ga kwai da sauransu an gane to haka za a yi girkin haka wannan bai wuce kashe mata 150 ba ita kuma wannan kira 2000 kai zai mafi 2000 tun da zai bankare mata kaji ga dankalin turawa ga farfesu ga kwai ga shayi an gani, to wannan shine abin da ainihin mazhaban malikiya ya hukunta kan wannan al'amarin cewa mutum in ya auri mata zai duba halin matan ne an gani, akwai wani hadisi an zilun nasa manazilahu ku saukar da mutane matsayinsu wannan hadisi hadisi ne wanda yake bai inganta ba ku saukar da mutane a matsayinsu kowa ku duba irin matsayin shi ku ba shi matsayi to ko da ya inganta za a ɗauke shi ne akan irin gayyata ɗin nan an gayyaci ainihin sauka an gayyaci ainihin ɗaurin aure to kowa wato wurin da za a zaunar da sarki ba nan za a zaunar da gama garin mutane ba an gane wannan ko amma wajen abin da ya shafi aure tun da har ka aure ta ka nuna daidai miki yanzu ta tashi daga yar talaka yanzu ana duba matsayin kare ne ba matsayin iyayenta ba an gane wannan ko wato yanda kake haka ta ka Tun tunda haka aure ka ka nuna daidai kuke da ka faɗa mata da baka aure ta ba ne haka ne ka auro ta a tudun wani amma me yasa ka auro ta tunda ka san yar matsiya ce ya ce ashe akwai abin da yasa ka ga cewa kana son ka aure ta to saboda haka da kai da ita yanzu matsayin ku ya zama daidai za ka yi maka hidima a matsayinka in kai da kuɗi ne kai mata hidima na masu kuɗi in kai talaka kare kai hidima daidai abin da kake da shi da yau fi zu sa'atin min sa'ati ya kashe ma abocin wadata ya ciyar daga wadatar shi an gane in ka zo kai fifiko ka ce wannan yar tudun wada ce yau sai ka bada ce bane ka ce a kada kuka a dan sa ki a dan sa kifi kibin kibin naira naira 50 dai dai ya dai dan dano an gane ko <laughs> yawa dan wurka ba wajen dan jefa wake a ciki ita kuma wancan ka bayar da kuɗi ma'ishi wanda za a haɗa kaza farfesu a yi kaza a yi kaza a yi kaza ita kuɗin ce bananta dubu ishirin ne eh? ita kuma wannan ka ba da naira ɗari ko abin da kake tudun wadaci kaga wannan a fili na ganin zalunci ne a fili gaskiya babu wani adalci a cikin wannan kuma idan ka haifi 'ya'ya nan gaba yaya sai eh, su ma wurin kulawa da su suka ɗauke su kai makarantar gwamnati kenan Eh, su kuma wa'ancan da kai su turkish wanda ake biyan 1.5 billion fatam shi wannan kai shi a biya 1.5 wannan kai shi na gwamnati yana 150 a tamu kyauta ne na matsayi ne wannan wata uwa ce banza ko ta ce kulle gani da kan da uban ku ne wulaƙanta da nuna ma 'ya'ya suna kun je ganin da ubanku ya wulakanta ne ya daga daga wacce ubanku bai dauke da komai a bana ba kan nan gaba in Allah ya azurta ku waye hankali <laughs> an riga ka gama da baban har abada zai zama to wayannan yaran ya haife su ne amma ba shi ya haife su ba saboda ya wulakanta maman ya dauke ta ba kan komai take ba to nan gaban ya tsufa ba za su dauke shi ba kan komai yake ba an gane wannan irin wannan inda kana da mata kawai kai adalci don su malikiya sun ce adalci shine a duba yadda mutum yake adalci a biya buyi-buyi albashin buyi-buyi a biya famsek albashin famsek kuma jin idan ka auri yar mai kuɗi to kai mata hidima na masu kuɗi in ka auri eh, wato yar talaka to kai mata hidima na talakawa shine adalci inda a wajen malikiya na mata gano wannan amma wannan a babun aure kuskure ne duk matan da ka aura za ka saukar da su matsayi ne iri ɗaya eh. ita da ita daga da a gida ya da zarce ta a to me da ita kenan zai daga ne ba eh ah, ai da ta daga din tunda ai ta eh, nufi na gurin

in ya fara ci talaka ba ya ba kai abun in talaka ya fara cin wannan dadin ba zai wance macin to wance ya saba ma shi wannan yanzu ne ma ya fara cin to zaka ya tana cire da da kai ya zai rika ci wa alaikum salam kula ya akwai gado na'am na'am yace fa yajtahidu al-hakim bi fardi kifayati shi alkali ne zai ijtihadi an gani da nassi bai iyakance ainihin nawa za a ringa fara kudin cefa ne ba alkali ne zai duba urf sai ya kokari ya yanka abin da zai ishe ta na ainihin infaki abin da ba ta da wadatuwa daga barin shi abin da lallai tana buƙatar shi sai alƙali ya yanka mata infaki daidai da shi bai kana mimman tukudam in ta kasance daga wacce ake wa hidima akdama sai shi mijin ya mata hidima ka auri a gidan sarki musulmi in ka je gidan sarki musulmi kowace tana da hudam tana da masu hidima akwai masu wanke kayanta akwai masu masu mata guga akwai masu zuwa aike ba sa wani wahala to idan ka aure ta an ce kowa sai rariya ya san za ta yi mai za ta yi yoyo za ta zuba saboda idan ka aure a gidan sarki musulmi to dole sai ka nemo mata masu hidima ka nemo masu girki daban ka nemo masu guga masu wanki masu zuwa su siyo kayan cefane gaba daya sai ka mata hidima an gano wannan ko yau dole ne sai ka mata wannan hidiman ai wata ba ta sani ita mace in budurwa ce ba ta da hankali iyayen za su ce bakin san ba shi da shi ta ce eh ni dai na safon bai da shi ai Allah ne ke azurtawa ita ta ita ba ta san talauci ya kai haka ba sai ta zo gidanka ta ga da ƙarfi da ƙarfi ce fitar da kuɗin da za a yi shekaru duk abin da ta nema babu babu babu kullum babu babu wannan kalmar har ta saba da shi a gidanka to za ganin gaba tunanin ya fara canzawa ka ɗauka ta wazo ne ka ce ai san ban da shi sai san rufe asiri ne za ka kana dan fiyas gan sun ka zo jinta ba ta san karfin hali bane misali lokacin da ta zo gidan ka din ta ga lalle din babu nan to nan za ka gane kuran ka da akwai wani bawan Allah wallahi haka yayi ya zo ya auren wata gidan masu kuɗi sosai wallahi yarinyar nan tana son shi haka yarinyar nan take jurewa in ya kawo cefane, ne dan abin da ya kawo ta amfani da shi amma kuma yari ta ci abinci kaga sai ta amai sai ta rashin lafiya yari tana ta ramewa tun suna flat suka koma a wasu kuma sai contain daga baya koma gida normal gidan haya normal gidan haya wanda amma yariya ta dage yarinya dai da yake damun shi iyayen nan domin yake damun suke ba da lafiya ne alhali kawai tsabin wahala ne abinda ba ta saba da shi a gidansu ba take fuskanta in ta zo gidanka mai kuma a ga tana tana ba za ta tana ta ramewa kowa zai gane tana cikin matsala saboda abin da kake bata ba ta saba cin shi a gidansu ba kullum za ta sha ki ta zuba madara ɗaya ta yi kaza kaza sannan ta ci naman kaza sai ta yi wannan sai ka zo ka zo ka haɗa ta da da koko ka ba ta ka ba ta kosai tana ci yana tana tana tsaya mata ma ugaru da gida ke wucewa ko ka sa mata alale ba da saba ci ba misali an gane to irin wannan za ga yarinyar ta samu matsala to shi yasa idan har wato a gidansu ana yi mata hidima kada ka sa ta wanki kada ka sa ta guga kada ka sa ta kaza domin za ta lalace in ka auro ta to ka san dama ka auro ɗan babban gida ne sai ka nemo masu hidima kaga wannan masu hidima kila albashin da gaba ɗaya zai ƙare a nan wajen akwai matsala na'am yawwa can shi ƙwarya tafi ƙwarya in an kawo ma irin wannan matan in har ana so kai wannan hidiman to baban ya neman maka aiki daidai da in za ka tafi nauyin ya ɗaya shi akwai akwai mahaifin da zai ce to ba wannan ya auri ta saboda kwaɗayin arziki to wallahi ba zai arzikin ba ke kina son shi eh kai ka sai kina so sai ba sai fata da shi yana son yarinyar shi kawai shi dai wani rowa da gare shi wani yana da bakin rowa bai yarda ya ainihin ya buɗa ma shi wancan mutum ba ko kuma yana jin haushin yarinyar shi da ta ɗauko ƴaƴan matsiyaka ga masu kuɗi an ce ta aure ta aure sai bata da wahala an gane wani hu? Hmm. ya ce wata suka daga shuru wato a ciyar wannan yana faduwa idan ta kangare an gane wato ta yi nishuzi ta kiyarta da shi miji ya zo ya nemi ya sake ta ta kiyarta an gane to wannan infaki ya faɗi lali wujudi izir abin lali wujudi uzurin shari'i banda inda aka samu uzuri na shari'a da ya zo ya neme ta sai ta ce tana al'ada an gane kaga al'ada ai uzuri ne na shari'a akwai kuma uzuri na al'ada rashin lafiya ta ce ban da lafiya ne kaga tana da uzuri to sai ta iya da shi saboda ba ta da lafiya wannan dole ce da ita ko kuma an tsare shi an gane wannan ku wato banda inda aka samu a wato uzuri na shari'a ko kuma ya zama to an tsare shi ko ya yi tafiya an gane dole sai ya ciyar da ita an gane an tsare shi ya tanaji sai ta riga lissafin kudin ce bane in ya dawo zai ta gaya mai lokacin kana cikin kurkuku na kashe kaza na kashe kaza na kashe kaza sai ta bashi bin sai ya bata kudin an gane wannan ko ko kuma yayi tafiya kafin ya dawo yayi wata ɗaya a cikin tafiyan kullum dama ɗari biyar ne kudin ce bane ɗari biyar ko talatin zai bata dubu goma sha biyar an gane wannan eh na Ah, to ta zabinta yana tabbata in ya talauce idan shi miji ya talauce baya iya ɗaukar nauyinta an ba ta zaɓi na zama da shi ko rabuwan aure ta in tazawwajatu alima bi faqrihi tawwa banda inda ta aure shi sai dai inda ta aure shi ka san cewa shi talaka ne a gani a nan wajen ko da baya iya ɗaukar nauyin ta ba ta da zabi in tana son auren ya rabu sai dai a yi mai sai dai a yi kulli da baba ya ce ba shi da shi ba wato talaka ne ba fitin ce tana son shi haka nan ai Allah ne ke azurtawa da ta je gidan sai ta ga da kyar ake cin abinci sau ɗaya a rana an gane in ta ce ita baya ciyar da ita sace amma kin san dama ba shi da shi ta ce eh, ya ce to shi kenan ba ki da zabi an gane yanzu kawai in kina son auren ya rabu ki kulki na'am idan ta zaɓi rabuwa da shi to sai a sake ta rajahiyya saki ɗaya, in ya kasa ciyar da ita sai ta zaɓi rabuwa da shi an gane ku dama tana iya zaɓar zama da shi cikin wannan hali ko kuma rabuwa da shi idan ta zaɓi rabuwa da shi za a sake ta saki raja'i raja'iyatuhu ala yusri raja'i ya raja'iyatuhu za a dakatar da wato raja'atuhu dawo dawo da dawo da ita akan wadatansa za a ce to yanzu an saka mamata, an gane za ta dawo gare ka in ka samu wadata ku gani to yanzu ka samu wadata zaka yi daure da ita na shiga cikin tsananin kin buje ni sannan daga baya na yi kuɗi kin dawo a cikin zama lashe muni kenan ku <laughs> eh kaga wani wani yana samun kuɗi kawai zaka ji labari kawai an sa mai rana an gane ba zai dawo da ita sai ai idan nake da shi in ina da shi kina tare da ni in ban da shi sai ki guje ni amma dai a ka'ida suka ce idan ana dakatar da dawowar shi da ita akan wadatan shi aure ha ko kuma ko da bai samu wadata ba in ta yarda ta dawo a cikin talaucin nashi wa alaihi ha maskanan yaliqu biya kuma dole ne ya zaunar da ita irin irin masauki wanda ya dace da ita kada yar babban gida ce ya je neman mata daki daya ya nemi mata daki daya a misali a ce wai ai shi ka yanzu abinda da iyaye suke irin masu dan rufin asiri sun ce je a duba ɗakin da ya kama mata in sun ga ɗakin bai yi ba su ba su yadda ba su ba za a kai musu yarinya wannan gidan ba gaskiya gidan akwai kwata gidan akwai kaza gidan akwai kaza eh aka sai an je an duba gidan tukuna an tabbatar da gidan ya dace da yarinyan sa'annan iyayen su yadda wato a fara ma tunanin kai yarinyan wajen

a yanzu a yanzu iyaye sun canza tsari suna ana kana kai kayan ne tun kafin kafin bikin ake kai kayan za su iya sanin abin tun kafin a daura auren eh lokaci ya kure eh Now, wa alaiha min khidmati hu wato a kanta akwai hidimansa irin abin da wato misalin ta ke yin hidima a gare shi a kanta akwai hidima na mishi ko irin abin da ya dace da ita an gane wani ku wato za ta yi masa hidima amma irin hidiman da ya dace da ita in ya zama to a gidansu irinsu suna yin wanki suna yin wanki su yi guga to za ta iya wa mijinta wanki da guga iya zama to ita gaba ɗaya ma zai wankin hannunta zai kanta hannunta zai zai ta ciwo da zarar za ta je asibiti ma sai su hannun to ta yi wanki to irin wannan kaga ba za ta ma wanki ba ba za ta ma guga ba a gane wannan wa hisuha fi nafsihi wa mali kuma dole ne ya tsare ta ga ga ainihin wato kansa da kuma wato dole ne ta tsare shi ga ainihin kansa da kuma dukiyarsa ta tsare shi ga kansa ka tsare mai dukiyarsa kuma walahu naqaluha kuma ya samu ya ciranto ta daga Kaduna ya kai ta Kano yana aiki a Kaduna zai kai transfer zuwa Kano to ya samu ya kai ta zuwa Kano an gano wannan ko ko ya kai ta zuwa Lagos nan aikin shi ya koma wa safaru biha ya samu yayi tafiya da ita idza kana ma'amunan alaiha in ya kasance an amince mai akanta in an amince ba dan ba dan secret court wanda zai kai ta je siyar da ita an gane musinan ko in ya kasance mai kyautata masa an san mutumin kirki ne yana kyautata masa wani yana so ne ya yi nesa da danginta don ya ji daɗin azabtar da ita an gane ya ga kullum an sami ido ana ganin ai baya kaza baya kaza bari ya koma can nesa ta inda babu wanda zai binciki halin da suke ciki an gane sai ya galabaitar da yarinyar sana gano halin da suke ciki na babu iyaka kawai ya danganci irin sun amince ne ko ba su amince ne ba bai yake zumunci ba ita da kasa wajen ake kai shi ba yanzu yanzu kai yanzu mutum na da yari ga ce yanzu ta samu aiki a fadar sarkin sarkin Saudi a sarkin Makka zaka a yanke zumunci ko kuma ka zaka ta farin ciki ma ta ji eh. don ko ka zama alaka da sarkin sarkin Makka

bar musu ita a gida ya suna so kenan bayan shekara biyu dawo zuwa ta za a cutar da wani lokaci kuma suna suna son yarinyar da yawa kullum suna son ta ganin yarinyar don nan da kawai ake hana ta abinci ta hana kanta ba zai hana da je yawo da ya dawo ke eh, wani yawon banza idan ya da wani zai da akwai hanyoyi da yawa da ake wa a mutum zai ɗauki mutum ya san masu shi ya san abin da iya mata za ta gane kulanta. sai ta zuta ta nemi gafara wani da ya yi wani sai sassan gurin abinci wani abinci da da nan ya ce ta kan gare ba ta magana shi shi ibn azum ma ya ce wane ne ya ma dole ya ta hana kanta hana ka abinci ce haka na nasi ibn ba shi ba to shi ne ce ibn to shi ne abin suke su ma sai iyalin ko mata ta san sai ta gaya wa iyalin cewa ya ɗi mata abinci me yasa ya ba ki kaga za ka gane cewa ta iya da shi amma ibn azar ya ce babu wani dalili in sai ka auri mace tana tare da kai dole sai ka ce da ita sai babu hadisi kan za ka shi abubuwa guda biyu da wannan da kuma abin da ya shafi wai a ah, cewa cewa mace in mutum yana cikin talauci da kana da wadata sai ka talauci ya ce wai tana da zaɓin zama da kai ko ka zashi wuce a Allah cewa da yin fi sun sa'atin min sa'ati abokin wadata ya ce daga cikin wadatar shi duk wanda aka kuntata mai arziki ya ce daga abin da Allah ya bashi da ina da kuɗi yana tare da yanzu ko da na samu matsala Allah ya jarbe ni yake gudu shi ibn hazm ya ce a wannan duk da akwai asali ba wannan daga sahabbai shi wannan na magana infaki inda ita mata kai ne aka ɗora ma ciyar da ita idan kuma ta zauna ba mai ciyar da ita za ta shiga cikin wani hali yayi so da kaga ba zai yi ta zauna haka nan cikin wahala cikin yunwa idan tana daukar nauyin kanta ba tana matsayin ta na mace so da tana da zaɓi na in ta gana man zama cikin wannan wahala ta zauna in za ta iya ba a raba auren na'am na'am مختصر بسم الله الرحمن الرحيم wa batsalar biƙaƙa hatin mm. sallah yana ɓaci da ƙyarƙace dariya a cikin sallah wata madal mamu illam ya ƙadir alastar mamu ya ci gaba da sallah in ba shi da ikon barin dariyan yana ta dariya yana ta dariya ya zama shi ya fara dariya sai a yi raka a hudun gaba ɗaya bai jena ba <laughs> wannan ya za a yi shi da mamu ya ci gaba kawai da sallah haka kawai ya shiga cikin kurkukun liman haka zai ci gaba da sallan in ba shi da ikon barin dariyan amma yana da ikon barin dariyan ya bar dariyan sai ya yi sabon kabarin harama ko ya kabarin harama ya samu sauran raka a nan yaya irin wannan misali eh. a game da ya mutum zai yake sallar ne zai yake sallar zai yawo. sai zai zai abu eh. wato kamar kabbara shiga ruku'u ba tare da niyyan kabbaran harama ba irin mutum ya ga liman irin liman yayi ruku'u yana ganin zai iya asarar raka'a din sai yayi kabbara bai ko yayi kabbaran harama kawai sai kabarin ruku ba tare da ya yi kabarin harama ba a gani da yana da wayo sai kabarin kabara na harama ya yi ruku tare da shi ya haɗa guda biyu kabarin harama kabarin ruku an fahimci wani ko? Hmm. da su idan mutum ya yi kabarin ruku ba da niyan kabarin harama ba sallah ya ɓaci da tunawa da sallar da ya kubuce mutum yana cikin sallar azahar sai tuna bai yi asuba ba yana cikin sallar isha'i sai tana bai magariba ba sallah ya ɓaci wannan sallar da yake ya ɓaci eh, man nasiya sala man nama ali sala au nasiyaha falisalliha mata zakaraha duk wanda ya bacci daga sallah ko ya manta da ita to ya sallace shi duk can da ya tuna da wannan sallah din amma um, magana cewa sallar shi ya ɓaci a wannan mazhabin malikiya khilafan Lishafi, idan mutum na cikin sallar azhar sai tuna bai yi asuba ba shi a wani imamu shafi'i ya ci gaba da sallar shi ba matsala in ya idar da sallah ya zai yi ya zai yi azhar wato wannan saboda mazhaba na cewa tartibi dole ne mazhaba malikiya na ganin dole ne mutum ya yi tartibi tsakanin salloli to idan mutum dole sai kayi asuba sannan kai azan idan ka zo ka manta da asuba baka tuna ba sai da ka zo sai da ka zo zahar kana cikin azhar sai ka tuna to wannan wannan azhar ya ɓaci sai ka dawo kai azhar sannan ka zo kai azhar a gane amma shafi ya ce a'a in ka tuna kawai ka idan da sallan ka sallah ta yi ka zo ka yi karama wancan sallan da ya kubuce ba. da tunawa da sallan da ya kubuce wa bi hadasi sallah ya ɓaci da hadasi mutum yana cikin sallah sai ya yi rihi ko mazi ya fito masa ko abin da ya kama da wannan wa bi sujudihi li fadilatin hakanan mutum ya manta da alkunut sai zo ya yi sujada kabri sallah ya ɓaci saboda alkunut inda malik mustahabi ne au lika takbirati mutum ya yi sujada ga abin da ya shafi kamar kabbara an gano wani ku mutum ya yi sujada ga abin da ya shafi kamar kabbara wato kabbara guda ɗaya kawai amma a maza malikiya ba a yin sujada kabri sai kabbara biyu ko biyu da biyu shi kabbara ɗaya ne kawai sai ya bari sai zai sujada to shi ma wannan sallah ya ɓaci wato sallah ya ɓaci da duk wani abin da ke shagaltar da mutum daga farilla duk wani abin da ke shagaltarwa daga mai farilla a gani duk abin da zai hana kai ruku abin da zai shagaltar da kai ya hana ka sujada ba sallah wato misali yanzu mutum yana jin bayan gida sosai ya matse shi irin matsan da in ya ce zai yi ruku bayan gidan zai iya fitowa in ya ce zai yi sujada bayan gidan zai fito to kaga wannan bayan gida ya hana shi ruku'u ya hana shi ya hana shi sujada da abin da ya kama da wannan to saboda haka ya shagaltar da shi daga barin farilla sallah ya baci wa an sunnatin ba abin da ya shagaltar da mutum daga sunna ba ya sake inda sauran lokaci a gani abin da ya shagaltar da shi daga me sunna ya sake kenan mustahabi ne ta abin da ya shagaltar da mutum daga sunna ku fahimci wannan ko kamar menene kamar ya sunna kamar kamar zai iya zai iya yin sallan ya takaita sallan ya karanta ya karanta fatiha ya bar sura to ya sake sallah inda sauran lokaci an gano wani da kuma ƙara raka a hudu a cikin sallah mai raka a hudu sallah mai raka a hudu mutum ya manta ya ƙara raka a hudu amma inda gangan ne ko a ɗaya mutum ya ƙara da gangan sallah ya ɓaci sallan asuba sai ya ƙara a ɗaya zama uku da gangan ba sallah amma inda mantuwa ne ya ƙara a ɗaya zai yi sujada ba aji da gangan sai ya ninka sallan sai sallan asuba ya zama raka a hudu sallan azahar a takwas wai da mantuwa to wannan ya sake sallah kamar raka a biyu a cikin sallah mai raka a biyu ya ƙara da ko mutum ya ganganta kamar sujada eh, da gangan wato ya ganganta yin sujada ko ya ganganta busawa da gangan ya hura ko kuma ya ganganta cin abinci da gangan sai ya ɗauki goro ya kama ci ko namijin goro ko ya ɗauki wani abu yana ci aushurbin ko da gangan ya ɗauki wani kunin aya yana sha ko kuma ya janyo amai ko kuma da gangan ya yi magana sallah ya ɓaci kai ko da tilasta sami aka yi aka ce wallahi a cikin sallan nan ka yi magana in ba haka ba wallahi zan zuga ma wannan bulalan ya zama to dogarin sarki ya rike irin bulalan nan na dukan jaki kana ji kana gani kaga wani bawan Allah an ce yayi magana yana cikin sallah sai ya ki da ya tattakura ya zuga mai zai ya zume sai tsora kai kuma in ma ka yi magana wallahi ko in duga ma wannan bulalar sai ka ce assalamu alaikum ya al'amura sai ka yi magana din a wannan magana da ka faɗa ko da tilasta ma aka yi sallah ya ɓaci ko wa ne na wani ƙa'ida eh baka yi laifi ba wai laifi ne baka yi ba a shari'a ai inna la tajawaza li an ummati al khata wani siyan ba mazu yanzu in na manta ban yi sallah ba shi kenan an yafe min ko zan yi sallah yawa zunubi ne ban yi ba an gano wani ku aha shi ne ce an waje ba in ƙazil a'ama ko magana ya waje ba don kwatan don ceto makaho makaho kaga zai fada rijiya sai ka ce bai hannunka mara sanda kaga wannan hannun ka bala sandara daga gaya mai saboda ya koma wannan bangaren kada ya fada rijiya to shin ya magana sallar mutum cikin wannan hali sallah ta ɓaci an gane wannan magana ta wajaba don ka ce ci makahu amma kuma sallah ta ɓaci sai dai in sallar in magana ne na gyaran sallah magana na gyaran sallah wannan ba matsala liman ya yi raka a hudu sai ya miƙe zai kawo na biyar an gane to sai aka ce da subhanallah liman da yake kaza da aka ce subhanallah sai koma ya zauna yana sayya aka ce subhanallah sai ƙara miƙewa ya ce mai raka a kaza ka yi sai wani ya ce a aka maka lawo raka a hudu muka sallah ta cika yanzu kawai sallama za ka yi sai ya yi sallama a zo a yi sujada ba a bi wannan magana an yi ta ne don gyaran sallah ba matsala fa bi kasiri yawa shi ma maganan gyaran sallan idan mutum ya yayi gulu yi magana da yawa ya zama to ana ta jayayya ɗaya ana ta tattaunawa ai liman ka san kuskuren da ka yi. wato a hudu ka yi, daga baya ka zo ka miƙe sai ka ƙara zaunawa sai ka yi kaza haka ne malam kanku kuma haka bane sai malam kanku ce ba haka bane yanda lambatu kowa ɗaya ana ta masallaci ya zama dandali sai aka manta kamar ma sallah ake yi a gane aka manta cewa sallah ake ana ta tattaunawa to saboda haka a nan wajen sallah ya ɓaci tun da ya yi yawa sannan wa bi salamin wa akalin wa shurbin sai ta haɗa duka da sallama da ci da sha mutum ya yi sallama ya ci ya sha an gane wannan ko ya haɗa gaba ɗaya a lokaci ɗaya ga abinci a bakin shi yana ci yana sha yana sallama ya gama tahiya sai jefa gora a bakin shi yana tonawa sai ya sha ruwa sai sallama ya hada da sallama da ci da sha a lokaci daya a cikin mudawwana aka ce idan ya ci ko ya sha kawai an gane ko da mantuwa ya gyara sallar shi da mantuwa ne zai mutum ya manta ya manta yana sallah sai ya ci abinci ko ya sha da mantuwa ya dora wato ya yi ƙari sai ya yi ba'adi wahal ikhtilafun shin da wancan magana da wannan sabani ne ko kuma ba sabani bane saboda sallama a cikin na farko na farko akwai sallama akala wa bi salamin wa akali wa shurbin shi wancan to sai mai mudawwana ya ce in ya ci ko ya sha ya gyara sallan shi an gane ya yi ba'adi to shin wannan da wancan magana na farko da wannan sabani ne ko kuma saboda na farko akwai sallama ko kuma saboda ya hada ne a lokaci daya ya hada ya hada da ci da sallama da ci da sha duk ya hada a lokaci daya shi yasa sallah ya baci amma wannan bai hada ba tawila ne eh insara masha Allah sai mai rage zuwa miki 30 na'am eh. da da da bai takwas miki tashi a nan kuma ake ba mutane orientation za su je estimate da kyau zuwa wajen bikin jita din suna da experience sosai sai ka je za su baka shawara kada ka sha ruwa za ka tafi kada ka ci wani abinci ka bari sai ka gama da sun ka ka gama sa'ayin ka gama komai ka je ka ci abinci in ba ka baka ka cika cike ka da abinci ka sha ruwa kana cikin zagayawa sai bayan gida da mutum ko ciko maka ci abincin ka zuwa cikin kai lalace ka yi da wasu shida tura ɗaya ciki kai ko ciki ina juya mu hmm? kaga idan kuma ka yanke shi kenan in ka dawo sabo za ka yi kuma tawafi wahala gare shi tawafi yana da wahala in ka samu kai guda bakwai nan ba ƙaramin wahala kai ka fuskanta ba an gane yanzu to duk mai zama to kayi guda shida da ƙyar sai ga shi wato za ka zo ka yanke ka zo ka sake samu ba ƙaramin aiki ba ne shi yasa mutum zai je ya samu wannan orientation a gaya ma kada ka ringa cin abincin da baka saba da shi ba kuma son samu ma kada ka ci abinci ka sha ruwan za ka yi da wasu. sai ka gama eh oke zuwa matsalar fitsari su zuwa da fitsari ya yi abin ba su da rikewa alkan na kwantarwa to kaga irin wannan mai diabetes ya zama kamar ya zama kamar sassan nan gina nan mai diabetes ya zama kamar sassan bawul ko shi ne dama yake kawo wannan matsalar ko wani masallaci ne da wanda wani ya kamata na yi nasiya a kai wani da yake shiga masallacin kullum ya shiga sai ya masallacin wai kwamitin sun kasa yin magana wai yanzu dole zo na kuma lallai ya zo masallacin Eh, akwai a da ba sai a hana shi zuwa masallaci ɗan kwamitin eh, sai a koma Allah ya wuce ya wuce kai sallar da Allah don kullum sai ya yi dinga zuwa da dalle da misali sai a wakan a saurara

wallahi tallahi wani kawai sun yana iya rikewa saboda yana ganin ya fita din tsaron jama'a yana tun gaba wallahi kai shi tsari to eh, za su gane shi ba eh, abin zai lalace irin wannan ba a jin nauyi sai a kira shi a mai nasiha irin yadda Umar ya yi wata wata baiwa Allah kuturwa ce yace ki tsoron Allah ki daina shiga cikin jama'a kina da wasi ki ga yana ciwon ta daina zuwa da wasi da duk shekara da zai ake nan shi kuturwa ce kuma yana yana ruwa shine Umar ya hana shine bayan sai labari ya zo da shi Umar ya rasu Allah ka ce albishirin ki wannan wanda yake hana ki da wani aikin hajji din na ya riga ya rasu zuci dawo da ke sun sha ban kasance zan saba mai zan yi mai biyayya yana rayu in saba mai bayan ya mutu ran je ba zuwa ana ɗauka annabi ya ce ka guji kusurun da ake gudun zaki ciwo ne mai hadari yana ɗauka wannan ko kuka da duk guda biyu ana ɗauka da wannan barar sun da baka gabobi akwai wanda za ka gabobin kawai suna ta daga jiya wannan yayi wani jiya an kuma haka ita za mutum kala shi wani barar sunan shi abubuwan wajen zan bayan me yake wa gana ruwa jirage eh. ta ba a yabar kuturu ya girma da yanzu za ka dan kuturu kyakkyawa yana fara kima su masu da yawon fara yanki a yanzu gaskiya na kamar ciwon kudin kamar a nigeria da yanzu kamar sai dai na da sai dai salaf ɗin su kawai na da da yawa yanzu babu babu ciwon sai eh, babu ne ana mashin eh, idan zana ma tun jiran gaba da shi yayi sun zana ina wani abu za ka yayi rabi suka mutu yayi da hukunci Eh? ga ka'ida ba ta tsallar liman bai shafi kawai ya jawo ne ci gaba kawai sai fuska misali ina jin da fuska <laughs> su mai abin jin nauyi shi dan adam ne ba turawa suna kiran shi call of nature fitsari mutum yana jin bayan inda fitsari ko yana jin bayan wannan normal ne dan adam ko wannan adam yana yi ba abu ne wanda ya kamata dan mutum yana jin shi ba a mai dariya ko abin da ya normal ne abun eh? normal ne mutum ya ji fitsari normal ne mutum ya yi rihi a ka'ida kowa yana yi da eh, wanda ya akwai kaga shi abin malikiya suka ce idan mutum ya ga yi rihi saboda halayen jama'a sai kama hannu irin haɓo ya ɗauko an ka ce ya zo ya rike kama zai so yana tafiya sai je wuri kawai za ta liman yi haɓo ne zai kawai ya toshe sa tsumma ya اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك